Jaruma Nobel TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Mashahur babi na hudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawaye ne kawai yake zubo mata saboda tsabar bakin ciki da takaici babban abin da ya daga mata hankali a yanzu shine niqab din da yake hannun shi gashi ya tafi da shi bata san abin da zata ce a gida ba hawayen fuskar ta share tana jin shigar wani irin sanyi a jikinta sosai take girma ruwan sama na zuba a jikinta hijab ɗinta ta tattare da hannuwanta guda ta kalli titin ta ga babu ko kamar da sauri ta matsa kusa da wata mota na wucewa ta yi saurin tsallakewa tana hamdala cikin zuciyarta kai tsaye yanzu ta shiga cikin sauri sauri take tafiya lokacin ruwan ya dan fara yin sauki mutane sun fara fitowa musamman masu sana'a cikin unguwar motar ɗazu ta gani a faki a kofar gidansa aslamiya ta yi saurin kau da kanta tana jin matsanancin faduwar gaba kada ta fito daga shagon mafsan da ke a hannunsa ya ga girmawarta wani irin mayan kallo ya bi bamban dinta da shi yanda suke wani irin motsi duk shatinsu sun fito dalilin ruwan da ya jika mata hijab ita kanta tana jin yanda suke motsi don na yadda za ta yi ne ta ci sa'a ma babu mutane sosai a unguwar saboda ruwan da aka yi da ta san sai sun yi mata ihu mota ya bude ya shiga cikin sa duk yayi sanyi masifaffiyar sha'awar yarinyar yake ji a jiki da jininsa wayar sa ya bude hannunsa na kirma ya fara duba pictures da ya dauke ta dazu lafiyayyar ajiyar zuciya ya sauke lokacin da idanuwansa suka yi masa tozali da haɗaɗɗun cikakkun lafiyayyen breast ɗinta ya dinga sakin wata irin ajiyar zuciya yana ci lip ɗinsa garutacciyar sha'awar tana ƙara nukuwa a cikin zuciyarsa gefen fuskar fuskarta ya wa ido inda wani lafiyayyen gashi ya kwanta sai ya ji yana sha'awar ganin fuskarta domin ɗazu san bai tsaya ya kalle ta ba wannan hoton kuma ya juya fuskar ta can ya ɗauke ta gefen leɓunan ta ya tsirawa ido yana makirkita da sauri ya ɗora fuskan shi kan sikirin ɗin wayar inda sai nonuwan ta suke ya hago ga fuskar sai yana sakin nishi tunda yake kalle kallon pictures ɗin yan mata iri iri bai taɓa haka cewa irin na yau ba hanifa ta gama rikita shi da tsarin halittunta a halin yanzu babu wata ya mace da yake sha'awa sama da ita da kan baya sha'awar zina ko kaɗan amma yanzu da yake yi zai iya yin sex da yarinyar matukar za ta bashi haɗin kai shi kuma zai sakar mata kuɗi sosai zai tsaya mata a komai na rayuwa burin shi kawai ya ji shi a jikinta hannunsa na ya kawatattun nonuwanta masu rikita masa lissafi ni kam na ce wai kalis ka manta yarinyar yar babban makiyin ka ce kamar yadda ka faɗa ya shek cikin siririyar muryar ta yi sallama cikin gidan amma ta amsa da sauri haɗe da leko da kanta ta windo tana mamakin hanifa ta dawo cikin ruwa nan bakin kofa ta tsugunna tana cire safar da take kafar ta wacce ta rike ta gab da ruwa ta cire hijab ɗinta da yake dagar da ruwa kan igiya ta rataye amma ta ce yanzu hanifa don rashin hankali cikin ruwa kika taho maimakon ki bari ya ta tukunna turo baki gaba ta yi cikin shi ta ce amma to ina zan fake kowane guri cike da maza ai tare maka saboda asalami ya ma amma ta ce lalle kun cika sakarkaru masu wasa da lafiyar ku idan ban da rashin dabara irin taku ai sai ku koma cikin makarantar ku bari ruwan ya tsagaita sai ku taho gida hanifa shiru ta yi tana tutturo bakin ta amma ta ce wuce maza ki cire kayan ni na yi mamaki ma da baku haɗu da abba ba domin yanzu ya alwala ya fita ta ce amma kin san hanyar da ba ɗaya ba ce da masallacin yana bayan layi amma tsakar gida ta fita tana ta faman faɗa kan abin da su Hanifa suka yi na tahowa cikin ruwa riga da zani ta sanya a jikinta ta fito da kun uniform ɗinta ta zuba su a bokitin da suke yi wanki ta ɗauki buta ta fara ɗaura alwala don ta gabatar da sallar sai ta wanke su domin da su za ta je gobe idan Allah ya kai mu cikin uwar ɗaki ta shiga ta shimfiɗa da duma a natsa ta sanya dogon hijab ɗinta ta tada sallah bayan ta idar ta yi azkar kamar yadda ta saba ta yi addu'o'in da abu ya koyar da ita ta shafa fuskarta abin mamaki sai ta gaza tashi daga gurin ta faɗa tunanin abincin zuciya sister-ta wato Khalid. Lamshi idan ta yi tana ƙara tunano siffarsa da yanayinta da yanda yake magana sanye-sanye. Amma ce take kwala mata kira tana daga kicin take faɗin Hanifa ki zo ki ɗauki abinci ko ina Hanifa bata san tana yi ba tana cin tunanin Khalid mashahur. Amma ta kira Hanifa ya kai sau biyar shiru Amma ta ce kadda yarinyar nan har ta yi bacci abinci ta fara ɗauka tana shiga da shi kicin ta daga labulen ɗakin ta tana faɗin Hanifa ke Hanifa ne ba ta yi tana kallon amma da ke tsaye bakin kofa nan amma ta fahimci ba bacci take ba kuma ga yanayin ta nan duk ya sauya kamar wacce take cikin damuwa amma ta ce tunanin me kike yi hanifa am uhm, tun ɗazu ina ta kwala miki kira shiru hanifa ta fara magana cikin sangarta kamar yadda ta saba ta ce amma ni babu komai bacci nake so ne ga wani irin sanyi yana damuna amma dai ba yarinya ba bace balle hanifa ta nan kewa bai gida kanta kurum ta yi ta saki labulen ta fita tana tunanin lalle babu shakka akwai abin da yake damun yarinya dole ta zauna da ita tun kafin abu ya yi nisa jiki a sabule ta fito daga dakin ta dauki wani karamin kaskon kasa wanda amma take yin turaren wuta da shi kicin ta nufa ta fara ɗibar garwashin wuta a ciki amma ta ce me zaki yi da shi amma sanyi nake ji wallahi na san dole yau sai na shafa na dal amma ta ce dole ne kuwa so nake yayin ki su dawo su karɓo a kemis ni kaina ina bukatar rab jikina duk ciwo yake yi abu ne ya shigo gidan bakin sa dauke da sallama Hanifa ta yi saurin sun koyar da kanta kasa tana amsa sallamar Abu, jin take duk a tsarki. Amma da ke kicin ta ce Abu sannu da dawowa. Ina kokarin shiga cikin gidan ya ce sannu Halima sannan ki da kokari. Cikin rumfar su ya shiga Hanifa ta da ta duk yayi sanyi simi simi ta dauki kaskon wuta na faɗa hakin. Abu ya kalle ta a nutsa ya ce Hanifa baki da lafiya ne kin rage kuzari a jikinki. Amma da ke kokarin shigowa ɗakin ta ce ai dole Abu duk wannan uban ruwan akan ta ya kare. Abu ya miƙe zaune sosai yana kallon Hanifa cikin mamaki ya ce aka yi kika taho cikin ruwa. Cikin ladabi Hanifa ta suka ce wallahi abu mun riga mun fito daga cikin makaranta muna tsaye kan titi ruwan ya sako gashi masu ababen hawa sun hana mu mu abu ya girgiza kan ce ce daɗi na da ke rashin wayo da dabara hanifa da sai ku koma cikin makaranta ku bari ruwan ya ɗauke ya faɗi maganar kamar yadda amma ta faɗa kuka ta fara yi domin ba son abin da zai ɓata ran mahaifinta cikin shekar kuka ta ce abu ka yi haƙuri don allah wallahi kowa ya fito daga cikin makarantar shine ya samu ma muka fito ya ce to ko dan gaba kar ki ƙara bari ruwa ya doke ki kin ji ko Gida kanta ta yi tana share hawaye. Sallamar su Nasiru ce ta katse Ammi da ke magana suka shigo cikin ɗakin nan Nasiru ya ɗaga hankalinsa ganin Hanifa na matsar fuska ya kalli Ammi yana dan fuska ya ce Amma ni fa a gidan nan an takura min kwana biyu sai kuka ake samu Amma dai murmushi ta yi ta fita daga ɗakin Abu ya ce laifi ta yi aka yi mata faɗa shi shine take wa mutane kuka Nasiru ya ce Abu a yi haƙuri don Allah a gafarce ta murmushi Abu yayi yana ƙara ƙaunar yaron lalle babu shakka Nasiru zai rike masa Hanifa da amana saboda ya lura yana son ta na hakika irin wannan lokacin samun tsayayyen maza sai an tona duk rabi yanzu auren sha'awa ake yi Amma ta shigo ɗakin Ɗakin dauke da wani tire mai faɗi ta jero kayan abinci ciki amma mace ce mai matukar tsafta da kula da gida sosai. Ta iya girki kowanne amma duk inda ake neman cikakkiyar mace kamula to ta kai ta fannin komai. Shi sa kullum mijinta cikin sa mata albarka yake yana fatan yarsa guda da suka haifa Hanifa ta yi koyi da irin ɗabi'un mahaifiyarta. A natsa ta zuba wa kowa nashi abincin Hanifa ta mika min sannan ta ɗauki nata ta matsa jikin bango ta jingina bayan ta fara ya fitar abinci. Hanifa san bata damu da cin abinci ba shi yasa kullum cikinta a shafe duk da yake haka halittar ta take shine dalilin da ya sa mashab din ta bata sosai abu ya janyo karamar rediyon sa dake a gefe kokarin kamo tasha yake don a daidai wannan lokacin tashar rediyo ta marhaba suke sanyo biki daga bakin malam ibrahim daurawa abun mamaki yana kunna dakin ya karaɗe da wakar kwalilan ku abu ya yi sauran murɗa rediyo yana mamakin yau mai ya hana su sanya tambihi kamar yadda suka saba sanyawa daidai wannan lokacin lokacin da abu ya murda rediyon hanifa ji ta yi kamar ta ce ya bar mata wakar za ta je domin lokacin har tsigar jikinta ta fara tashi sai ta kasa cin abinci ma ga baki ɗaya ita dai allah ya sanya mata son wakar babban abin da yake ƙara dunmiyar da ita shine muryar mawakin yana ƙara burge ta abu ya fara neman tashar express rediyo na ma a daidai lokacin gasu suka sanyo tafsiri daga shek malam nasi da abubakar goron dutse nan ma wakar kwalilan ku ce take tashi ammi ya kalla cike da mamaki ce kin ji wani sabon mawaki shaki mara abin yi yana wata waka gashi duk ya hana tashoshin yin abin da ya dace amma ta ce abu yanzu waƙe-waƙe wake yayi yawa a duniyar nan wallahi sai addu'a abu ya gida kansa cike da dimbin mamaki shi a garin sa bai ga amfanin sanya raye-raye da kada-kada da tashoshin gidan rediyon suke yi ba zai fi kyau su dinga sanya karatun alkur'ani mai girma ba a zai daga bakin masana malamai magada annabawa sannan su mai da hankali gurin wayar da al'umma al'umma kai su mai da hankali gurin kawo labaran abin da zai amfani al'ummar musulmai da sanin mai duniya take ciki ana tunanin yana ganin haka zai fi kyau a takaice dai abu sai da ya kamo tashoshi uku yana so ya ji abin da suka saba yi a lokacin sai ya ji tashin wakar kwalelanku karshe dai abu kashe rediyon ya yi domin shafa amfani a gare su baki ɗaya shi saboda tsantsaninsa tv ma bai yarda da ita a gidansa ba sai rediyo kawai hanifa ta ji wani iri a zuciyarta da abu ya kashe rediyon allah allah take gama cin abincin ya fita ta dauki rediyon ta kunna ko allah zai sa su ƙara sako wakar miƙewa ta yi ba tare da ta ci abincin kirki ba ta fita domin wanko hannunta duk suka bi ta da kallo wanke hannunta ta yi ta zauna gefen rediyo tana matsa fuska hawaye ne yake so ya zubuta tana kokarin mai da shi nasiru ya karaso gurin tsugunawa yayi kusa da ita a hankali ya ce hanifa zaman me kike yi a nan gurin kallon shi ta yi ta ɗauke fuskar ta ya ce ta so mu koma ta kin ji yar ƙanwata mata ka ta yi tana zumbura baki nasiru ya ji wani irin yanayi a jikinsa hakika yana yi wa yarinyar wani irin so a cikin jini da jikinsa yana ganin ita ce mahaɗin rayuwar shi ta fuska ya ce ki taso kin ji ko yanzu abu zai fito kar ya ganki a zaune a gurin nan na san sai yayi miki faɗa ni kuma abin da bana so kenan bana so in ga hawa hawayenki miƙewa ta yi a natsa shi ma ya mike yana faɗin mu je ki ci abinci idan ma ba kya so to ki faɗi abin da kike so ni zan siya miki yanzu ki cikin jiko gida kanta ta yi suka shiga cikin ɗakin a tare Khalid ko yana koma gida ya shige fata ɗin shi a wahalce zube kan bed ko takalmin kafarsa bai cire ba rinsa idan sai yana kara tuno siffar yarinyar lokaci guda joystick ɗin shi tana kara. mikewa da sauri ya jawo wayar shi ya buɗe idansa da suka koma kamar garwashin wuta saboda ja pictures ɗin 'yan mata ya buɗo yana gani ga sunan wasu tsara tsirara haihuwar uwarsu wasu kuwa da suturan jikinsu gwara babu haka ya dinga kallon su yana murkusu su da sakin ajiyar zuciya sai da ya zo kan pictures ɗin hanifa ya ƙara jin joystick ɗin shi na ƙara yin ƙarfi tana miƙewa da sauri ya yi rub da ciki ya runguma wayar jikinsa yana jin kamar hanifa ɗin ya rungume ya dinga wani irin nishi duk minti goma yana cikin wannan hali kana ya samu ya rilizin duk ya fashe sikirin ɗin wayar tashi domin ƙarfin shi duka ya sake jikin wayar libya kan bet ɗin yana mamakin kanshi tun da yake kalle-kalle kallon pictures haɗe da kalle-kallen bluefins da ba sosai yake yi ba bai taɓa samun satisfying ɗin irin na yau ba lallai yau ya tabbatar da cewar yarinyar ya shak ɗaniya ce A ranar Nasiru shi ne ya wanke wa Hanifa kayan makarantarta da suka jike da ruwa shan ya shanya sa igiya, amma babu yanda bata yi ba kan ya bar shi amma ya ki dole aka ta haƙura ta gyara shi. Ita kam Hanifa tana kulle uwar daki, amma da kai duk ya ishe ta saboda kwata kwata abu ya ki fita. Yau tana jiyo shi yana faɗa wa amma cewa yau ba zai fita ba saboda danshin ruwa. baƙin ciki har sai da ta zubar da hawaye kafin bacci ya ɗauke ta. Misalin ƙarfe ɗaya shaura dare ta farka shiru gidan duk sun yi bacci. A hankali ta sako daga kan gadon ta kunna fitilar ɗakin lokacin akwai wutar ne nefa amma take duba sai ta gabata dakin da sauri ta ji ta ɗauko rediyo ta kunna a hankali ta rage murya sautin shu kawai ta ji a tashar da ta kamo da sauri ta murda tashar marhaba karatun alkur'ani suke yi alamun za su rufe tashar sosai kuma gobe jiki a sanye ta murda tashar express nan ma shu kawai take yi dan gwarar da rediyon ta ya faɗi kasa da sauri ta ɗauke ta tana tsoron kar amma ta fito daga dakin abu rediyon ta mayar inda take ta koma ta kwanta tana kokarin yin kuka ita duk a tunaninta a lokacin dare bai yi ba sosai haka ta yi wani irin bacci mara daɗi wanda yake cike da mafarkin Khalid da kuma tunanin waƙar ta kwalilan ko ko da ta tashi da safe san babu wani kuzari a jikinta kamar yadda ta saba duk amma na lura da ita ita ta zauna suna gaisawa Nasiru ya shigo ɗakin da kayan makarantar ta a hannunsa ya gogo su tsaf mika mata yi da murmushi a fuskar sai ce gimbiya kin tashi lafiya babu walwala a fuskar ta tace yaya Nasiru ka goge min uniform ɗin ne amma ta ce ba ma guga kaɗai ba har wankin shine yi miki jiya tunda kika jira su cikin bokiti kika manta da su abinda baki taɓa yi ba na lura akwai abin da yake damun ki tun jiya Hanifa ta ji gabanta ya fada a yanzu ne ta tuna da nakab ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yaya za ta yi wace irin ƙarya za ta yi ta san yanzu abu zai fito kuma har ta tafi makaranta yana zaune ɗakin umma jiki babu kuzari ta shiga ɗakin da kayan a hannunta ta shirya tsaf ta fito ta zauna amma ta miƙo mata kunun gyaɗa cikin wani jok da soyayyen dankalin hausa da ya je a hankali take karbar kunun tana addu'a Allah ya sa kar abu ya fito yanzu Ai ko addu'ar ta bata karɓi ba abu ne ya fito daga ɗakin sai na sanye da doguwar lafiya, faratus da ita da hular safara mai raga-raga tsab ta ji dogon gemun saka na ganin abu kasan cikakken ɗan ahalin sunna ne sa rike da wani littafi na addini ɗayan hannun kuma yana goga asuwaki a bakin shi nasu yayi sauran faɗin barka da asuba abu barka ka dai malam nasir ka tashi lafiya abu ya faɗa yana shigowa cikin ɗakin sosai nasir ya ce alhamdulillah abu dama yanzu nake so in shiga gurin ka sai gashi kuma ka fito amma ta gyara masa gurin zama ya zauna hankalin sa kan Nasir din yace masha Allah gashi na fito malam Nasiru Allah yi maka albarka Nasiru sun koyar da kansa cikin jin daɗi yake amsawa da ayo Hanifa ta karasa kusa da Abu dan Anutsa ta ce Abu ina kwana lafiya kalwa Hanifa kin tashi lafiya kanta a ƙasa ta ce lafiya Abu ya ce zaki je makaranta ko ɗaukanta ta yi cike da fargaba ya ce to Allah ya bada sa'a maza ta shiga tafi Miki ba ta yi ta fara kokarin fita amma ta ce ina na kaf din naki kuma. Take ta sun koyar da kanta cikin rawar baki ta ce jiya garin sauri ya fada a hanya. Abu ya kalle ta a natsai ce ki koma ki zauna sai gobe idan Allah ya kai mu sai ki je makarantar. Insha Allah za a sayi wani. Amma da mata san Abu ba zai taba barin ta tafi ta babu wannan abun ba. Na haka bata damu ba to ita ma Hanifar bata wani damu sosai ba. Ta gode wa Allah sosai inda ƙaryar ta samu mazaunin gurin Abu bai yi wani musu ba. Cikin ɗaki ta koma ta yi kwanciyar ta ba tare da ta tuba uniform ɗin ba. Bacci mai nauyi dauke da kasancewar jiya baccin da ta yi ba shi da wani yawa a shirye ya fito daga fat ɗinsa kai tsaye ba don iyayensa ya nufa alhada tijjani yana tsaye bakin kofar fata suna magana da mami da Allah fata zai yi shi kuma ya shigo falo dukkaninsu suka amsa masa sallamar da duk suka mai da hankalin zukansa ya kalli mahaifin nasu tare da faɗin dadi yau din nan fa nake so na wuce lagos akwai wani biki da aka gayyace ni alhada tijjani ya murmushi cike da ƙaunar ɗin nasa ya dafa kafaɗin sa tare da faɗin yaro na akwai da yaushe ni na kasance mai yi maka fatan alkhairi da samun nasara a rayuwarka ina yi maka fatan dawowa lafiya Khalid ya ce amin mahaifiyata ta gode. da duk inda nake ina alfahari da kai hannun shi mami ta rike suka shiga cikin haɗaɗɗen falon su wanda ya gaji da haɗuwa kai tsaye dining table suka wuce Khalid sai wata irin tangarta yake yi ya zauna kan kujera yana zumbura baki kamar wani yaro karami ya ce wai mami me zaki manne tana kokarin hada masa abinci ta ce za ta zan yi maka saboda na san halinka da wasa da ciki yanzu idan ka fita yawon waƙe waken ka kuma sai Allah me bi ma ka zauna da yunwa nimshi idan sai yayi ya bude cike da kaunar mami din sai ce wallahi ko mami kamar kin sani yanzu ina fita studio zan nufa kai tsaye mami ta ce bikin aure ne ko na haihuwa ya ce mami wani friends ina ne dan uwan shi zai yi aure shine wai dole sai na yi masa wasu kin san wakar da na yi ta biyu ta cika duniya to shine tun jiya yake damuna da kiran waya wallahi mami nake faɗa miki tun safe jama'a suka dame ni da kiran waya mutane har ban san iyakacin su ba ni da kashe wayoyi na na huta murmushi kai ta yi ta ce mai son tun da ka riga ka zaɓi wannan harkar dole za ka yi ta fama da jama'a dole ka yi haƙuri da su ka dinga sauraron su tsaki ya dan ja haɗe da su kansa ya ce mami na sani wallahi kuma ni daman su ba zai sa in fasa ba domin harkar waka yanzu na fara ta saboda ina da ra'ayinta ba don kuɗi ko wani wani abu ba ta ce to Allah ya shige mana gaba abin ya ce ya fara cin abinci cike da yanga kamar yadda ya saba ya kammala tsaf ya miƙe daga gurin fat ɗin sai ya nufa domin shirya shiga studio kafin ya wuce Lagos ɗin kamar yadda ya faɗa to mai saurare bari mu dakata anan sai shirin shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance